ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis shida ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace ta yi daidai da ɗaya ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana a kan aya ta sittin daidai wacce ba mu kammala bayaninta ba lokaci ya riske mu Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya ambaci mutanen da ya dace a baiwa zakka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi fasalin gado cinikayya Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki hukunci ya yi bayani saboda dama alaƙar ƙur'ani da hadisi fuskoki ne guda uku akwai alaƙa wato taukidiyya akwai abin da alkur'ani zai kawo sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya zo ya karfafi wannan hukunci na alkur'ani misali kaman sallah kaman zakka wa aqimu salata wa atu zakka warka'u ma'ar raki'in alkur'ani ya kawo wannan sannan hadisi shi ma ya tabbatar da akwai zakka sannan akwai sallah umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah to wannan ana kiranta alaqa taukidiyya wato abinda ƙur'ani ya kawo shi ma hadisin ya zo ya karfafe shi alaƙa ta biyu akwai alaƙa tafsiriya wato alƙur'ani zai kawo hukunci a dunkule amma hadisi zai zo ya warware wannan hukunci na alqur'ani wanda ya zo a dunkule misali kaman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi sallah a bada zakka shin sallan nan yaya za a yi ta a wani lokaci sannan a bayyana za a yi ta ko ko a'a a asirce sannan adadin raka'o'in ta guda nawa sannan za a yi ta ne a huta ko ko a'a jiddidin wala hairan har ƙarshen rayuwa duk qur'ani bai yi bayani wannan ba amma hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yazo yayi bayanin irin waɗannan abubuwa sannan akwai alaqa insha'iyya abinda shi qur'anin bai ce komai akai ba amma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce ta kawo wannan hukunci sabo misali kaman kaga raban gado Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya raba gado yace in ba wane wane sannan wane yana da kaso kaza amma a lokacin da aka sami wane to yanzu an mashi hajbu nuqsan an tauye masa haƙƙinsa yanzu maimakon ya samu kaza zai koma kaza misali kamar mata idan da mutum zai rasu ya bar mata ba kowa sai ita kadai bai da ɗa to za a kasa dukiya gida hudu sai a bata ɗayan kaso hudu amma da lokacin da za a sami yaro misali mutum ya rasu yana da yaro ko ɗiya ta mace to sakamakon samun wannan yaro ko wannan yarinya sai yanzu uwa sai ta tashi daga kaso ɗayan hudu sai ta koma ɗayan bisa takwas misali Allah subhanahu wa ta'ala duka shi wannan bayani to amma a cikin kason gadon kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci duk jama'ar da za a baiwa gado amma bai ambaci kaka ba kakanniya a cikin duk fasalin gado ita ba an bato ta cikin masu gado ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya shigar da kakanniya a cikin rabon gado shi yasa a lokacin da abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya raba gado akwai kakanniya da aka bari bai bata kaso ba sai ka ce ni mai ne nawa ka san abu bakr ne siddiq radiyallahu anhu ya ce law wajadna laki nasiban fi kitabillahi la atainak inda a ce mun samu kina da rabo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala lallai kar ki taɓa tantama da mun baki sai mughira ibn shu'ba yana zaune radiyallahu an sai ce to amma ni kuwa na halacci wani majalisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya raba gado ya bai wa kaka ɗayan kaso shida sai abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya ce a ma'aka ghairuk shin akwai wani shaida ban da kai domin ka'ida ita ce wa ashidu zawai adlin minkum za a samu shaidu ne guda biyu cikin maza fa in yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada dole a samu shaidu guda biyu maza a don haka sai Muhammad bin Maslima ya tashi mace eh ni ma da ni aka yi wannan rabo Abu bakar ne Siddiq radiyallahu anhum sai ya sake ya warware wannan gado ya sake fasali ya baiwa kakanni ya ɗayan kaso shida abinda nake so in ce wannan ana kiranta alaqa insha'iyya bi ma'ana Qur'ani bai ce komai akan wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya sanya wa kakanniya mace ɗayan kaso shida don haka sai ya zama sunna ga duk wani musulmin kirki a duniya to haka kuma ainihin rabinan nan zakka alqur'ani Allah subhanahu ta'ala shi ya dauki gabaran ayyana mutanen da za a baiwa zakka wane ya dace a bashi zakka wane ma za a bashi zakka wance ita ma za a bata zakka ba kowane mutum bane zai tashi yana bara a cikin masallaci don abin zaka samu hadda mutuwar zuciya misali ga wasu dan abu kaɗan ya samu mutum sai ya koma ya ta tsalle tsalle ya ce an yi kaza an yi kaza a'a ko da abu ya same ka na karayar arziki misali yadda aka ce sai ma'abuta hankali cikin mutane sun tsinkayi cewa kana cikin wani hali saboda idan akwai talauci to ya kamata a samu kana don ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai laisal ghina an kasratul arab ba wai wadata ba ce tarin kadara kana da gida misali a malali kana da shi a unguwar rimi kana da shi a unguwar dosa a ba ita bace ainihin wadata lakin na ghina ghina nafs wadata ita ce wajata zuci idan baka da komai Allah subhanahu Ta'ala ya baka kana'a ta zuciya to kai ne mai dukiya amma duk in an baka kadunan nan ya zama na ka da haƙuri da kana'a kafi kowa talauci shi yasa kamar da ya tabbata a cikin sahihan da wasu wurare daban-daban wasu mutane sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tambaye shi ya ba su suka sake tambaya ya ƙara suka ce wannan abu ba zai ishe mu ba annabi alaihi salatu wa sake ɗauka ya ba su suka sake tambaya ya ce kai ku saurara nan ku je wallahi inda muna da wannan abu ba za ku tambaye mu hana ku ba domin duk abin da yake mu abin da za mu iya mu baku ya riga ya ƙare amma ku sani duk mutumin da ya mai da kansa mai haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala yakan taimake shi akan haƙuri sannan mutumin da ya tsantseni ya kame kansa ya gudi duniya to in Allah ya yadda Allah zai sanya mashi tsantseni da kuma dattaku amma tsalle tsalle ka tsalla can ka tsalla nan ka mai da kanka mabaraci mutane suna cikin wani irin hali kai ma kuma ka zo ga ka da lafiya amma ba za ka iya zuwa ka nema ba wannan ba daidai bane musulunci bai taɓa ƙarfafa wa al'umma su akan yin bara ba domin ga sayyida maryam alaiha salatu wassalam a lokacin da ta haihu idan mace ta haihu takan yi rauni saboda jini yakan ɗauke ta sakamakon jinin da ya zuba a cikin jikinta domin mutum ne irin ta aka tsaga daga cikin jikinta amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ki tashi ki je ki bara ba sai aka yi mata umarni wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla tusaqit alayki rutaban jamniya tashi ki girgiza ainihin wannan ne dabinuwa danyun dabino za su kakkabo su sauka zaki ci ashe inda a ce bara ingantacciya ce a cikin musulunci sayyida maryam salatu salam Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarce ta kenan shikenan da kin yi rauni yanzu ba yadda zaki tashi ki shiga gari ki ta gararan ba kina tambaya mutane ga annabi Musa a lokacin da zai aure alaihi salatu salam ba shi da sadakin da zai biya amma wancan bawan Allah ya ce uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya ajaj fa in atmamta ashiran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin zan baka diyata zaka aura amma da sharaɗin zan sufurce ka za ka yi min aiki na tsawon shekaru guda takwas amma in ka za ka ƙara guda biyu ka zame ka kyautata mani ni ya zama goma to wannan wani taimakawa ne daga gare ka ni dai ba so nake in tirsasa maka ba ba so nake in kuntata maka ba da sannu insha Allah za ka same ni ɗaya daga cikin bayan Allah ne na gari ai inda misali barat ta abin ga to sannan ka koma saman ayan ka gani ai lokacin da ya zo ya bar garin misra ya gudu da imaninsa ya shiga garin madiyana mai ya roƙi Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah ka san ba ni da shi ka san ina cikin bukata to ai da kamata ya ta gararan yana ya tambayi wannan ya can koma can ya tambayi wannan ya ce Allah ji wahin. ba annabin Allah bane ai shi ne ya kamata ya kawo mutane sunna su gani amma sai koma ya daga hannu ce Allah ka sa ni aiki yi. na guji maƙiyinka fir'auna na tsira da imani na na bar ƙasar misra yanzu gani a madiyana ban san kowa ba ban riƙe guzurin komai ba amma na san kana sanar da ni ya Allah subhanahu ta'ala da ya koma ga Allah kuma sai Allah ya sa mashi mafita don haka to waɗannan mutane guda takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin su ne za a baiwa zakka su ne suka cancanci a ba su zakka to jiya muna kan bayanin wato ainihin mutane na takwas sai lokaci ya riske mu amma malam zai nanata mana ayan sai mu daura daga inda muka kwana insha Allah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم من فسر وانا آية جيا الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات كوي صدقة زكاة تنا وجباني للفقراء ga fakirai wal masakini da masakai wal amilina alaiha da masu aiki akan tara zakkan dole ne a ware musu abin da za a basu ko dan kai komo ko ko da sunan kuɗin mota wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake rarrashin zukatansu mun yi bayanin su gida guda hudu ne a jiya wa fir riqabi haka kuma a cikin kuɗin zakka ba laifi bane a ware wani kaso domin 'yanta wuyayin bayi misali a sai bayi a 'yanta su da kuɗin zakka wannan babu laifi kamar da abdullahi dan abbas ya faɗa radiyallahu anhuma wal da kuma mutanen da bashi yayi wa yawa amma ya zanto ba ya ci bashin nan ba ne da garari ko gayya ba ya ɗauki bashin sai jarrabawa daga Allah subhanahu wa ta'ala ta same shi to ya halatta a cikin kuɗin zakka a cire a bashi domin ya biya wa fi sabilillah haka kuma wanda ya shiga cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala su ne alghuza mayaka an tura mutum wata ƙasa misali yayyaki domin ɗaukaka addinin musulunci ya halatta a cire wani abu daga cikin kuɗin zakka a bashi wabnis sabil haka ɗan tafarki mutumin da tafiya ta same shi misali ya baro ƙasarsa ko ko ya baro yankinsa ko jiharsa ya zo ku to a nan musulunci ya shar'anta a cikin kuɗin zakka matuƙar ya nema ana iya bashi faridatan min Allah wannan wani farali ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne cikin abin da ya shimfiɗa to sai muka ɗauki gaba gaba mun yi bayani kan fakirai su wane ne masakai su wane ne wane ne al'amili alaiha masu aiki kan zakkan mun yi magana kan mu'allafati qulubuhum waɗanda ake rarrashin zukatansu domin a jawo hankalinsu domin su shiga cikin musulunci mun yi bayanin su amma kun ga a yau mu yanzu a wani bangaren mu ne muka koma mu'allafati qulubu mu ne ake rarrashin zukatan domin akwai ƙauyuka waɗanda zaka je zaka iya zuwa ka samu turawa ne ma suke zaune a wurin su samu irin ka masu kallon alƙibla masu wanke damtse a ba su sha tara ta arziki a yi masu tagomashi a ce wannan aiki ba mu ne muka yi dan ƙashin kanmu ba ga wanda ya samu in har za ka ba da gaskiya to ka zo a yi tafiyan tare da kai kaga mu ne yanzu muka koma ana rarrashin zukatanmu maimakon mu ne za mu je mu rarashi zukatan waɗanda ba mu ba ko kuwa a asibiti misali akwai inda za ka je kaga an ce to duk sanda kaga misali Muhammad ko Ahmad ko Mahmud to shi an yi masa slashin 40% duk abin da ya shafi magani ko ko aiki wanda za a yi ma ɗaya daga cikin waɗannan mutane to shi kashi arba'in na dukiyar ya batta ya biya kawai kuɗin magani ko ko kuɗin aiki kaso sittin ba ana yin wannan ba to wannan ya nuna kasawan mu ce mu ne ya kamata mi wani ko kuwa ɗauki abinci misali ana bin shi asibitota daban-daban wannan taimako dukka mu ne ya kamata mu yi domin akwai mutanen da zaka ga baya ga ciwo akwai rashi don ni na asibitota da dama akwai shekarar da na sanya mata suka dafa abinci mai lafiyayye aka kewaya da shi wasu asibitoci akwai mutanen da cikin yardan Allah subhanahu ta'ala da suka ci abincin nan sai komatarsu ta dawo suka yi bayani suna cewa to da Allah malam a ci gaba da irin wannan kulawa ko da bayan sati ne mu dinga dan samun wannan ba mamaki jikinmu in ya samu abin da yake so lafiya za ta samu to haƙƙina ne wajibi na ne wajibinka ne ya zanto akwai irin waɗannan abubuwa amma yanzu mu mun koma mu ne ake rarrashin zukatan namu domin a ja mu zuwa ga wata tafiya daban ba daidai ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa fir haka kuma a cikin yan tawiyayen bayi wal gharimina sai kuma ainihin waɗanda shi yawa yawa to a kansu muka fara bayani jiya sai lokaci ya riske mu ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai hadisin abi sa'idin al-khudri radiyallahu an ya ce usiba rajulun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi timarin ibta'aha fa kasra dainu akwai wani mutum da jarrabawa ta same shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake hakaitowa ya zo ya sai ainihin amfanin gona sai jarrabawa ta fada ma wannan amfanin gona sai amfanin gonan ya ƙare bashi yayi masa yawa shi wannan mutumi nabiyyu النبي صلى الله عليه wa sallam sai annabi ya ce tasaddaqu alai jama'a ku taimaka ma wannan mutumin mabukaci ne bashi yayi masa yawa ya ɗauki kuɗi ya yi bashi sannan kuma ga abin da ya siya ya salwanta jama'a ku taimaka masa rawi ya ce nasu alai sai mutane suka dinga bashi sadaka shi wancan mutum kenan aka dinga bashi sadaka wanda bashi ya masa yawa falam yablugh zalika wafa'a ne wannan abu da aka tara masa bai kai ya biya basussukan da ake bin sa ba malamai kuna fahimta فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغرماء قول غرمائي النبي سيتي da masu bin bashin sannan alaihi salatu wasalam khudhu ma wajadtum ku anshi abin da kuka samu wa laysa illa zalik ba ku da wani abu da za a tsara muku sai abin da kuka samu kuna fahimta bashin taimakon da aka yi masa bai kai ya sauke wannan bashi da aka bisa ba annabi alaihi salatu wasalam sai ce ina masu bin bai suka ce gamu yace to ku tashi ku yi hakuri da abin da kuka samu abin da kuka rasa ku yi hakuri ku yafe masa kenan za mu iya fahimtar ababe guda biyu daga cikin wannan hadisi abu na farko don mutumin da bashi ya yi masa yawa to idan da a ce akwai lujnatu zakati wal awqaf kwamiti na zakka da waƙafi a cikin wannan kuɗi ne na zakka za a cire ainihin a biya masa idan babu wannan misali to ba laifi ba ne mu yi haɗaka ni in kawo kai ka kawo shi ya kawo misali idan ana bin shi dubu ɗari ne sai aka samu dubu saba'in to shi kenan dubu saba'in sai a kakkasa ma waɗanda suke bin sa bashi kowa gwargwadon kuɗin da ya bada abin da ya saura sai a ce to ku yi hakuri jama'a ku yafe masa domin ko da kun ci gaba da bin sa wannan babu hali ba ta yadda zai bada wannan kuɗi kun fahimta don haka mutumin da bashi ya masa yawa ana sauke masa hadisi na biyu hadisin qabisa bin mukhariq al-hilali wanda muslim arwa yau ya rawaito rahmatullahi alai qala ya ce tahammaltu hammalatan fa ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minha na zo koko fiha na ɗauki gabaran wani aiki ni aka ɗaura mani aikin nan sai na gaza na kasa yadda zan yi in biya ga bashin mutane na biye da ni faqal annabi sai yace da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqim hatta ta'tiyana sadaqa ka zauna tare da mu anan har sai sadaka ta zo mana bi ma'ana zakka kenan kuna fahimta fa amura laka biha sai mu yi umurni a baka abinda zaka iya zuwa ka biya kuɗi da shi sun qala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace ya qabisa ya kai qabisa innal mas'ala lallai roƙo bara la tahillu illa li ahadin salata ba ta halatta sai ga ɗayan mutane guda uku ana fahimta malamai innal mas'ala lallai roƙo bara la tahillu illa li ahadi salasa ba ta halatta sai ga ɗayan mutane guda uku na farko rajulun tahammala hammala wato mutumin da ya ɗauki nauyi ya ɗauki gabaran wani aiki misali ƙila ta yi akwai marayu a kansa ta yi a'a akwai waɗanda yake taimaka ma saboda tsufa ko rashin lafiya misali amma a cikin wannan hanya sai ya gajiya to fa'allat lahu al-mas'ala hatta yusibaha thumma yumsik ya halatta ya ce jama'a don Allah a ƙarƙashi na akwai marayu ko ko akwai tsofaffi ko kuma akwai marasu lafiya amma da ni nake yi a lokacin da nake aiki yanzu na rasa aiki na sakamakon an sallame ni ko kuma shekaru na sun kai in yi ritaya don Allah jama'a ku taimaka a ci da waɗannan mutane amma shi ma ka ji abin da hadisi ya ce fa idan ya samu abin da zai ci da waɗannan mutane to ya kame daga roƙo kada ya ci gaba da wannan roƙo kada ya mai da wannan bara ainihin sana'arsa kuna fahimta malai don ba daidai ba ne wannan abu ya sa an samu abubuwa kwanaki akwai wani mutum da ya zo layin mu in ka ga mutumin nan ƙaƙƙarfa ga tsawo idan ya riƙe ka babu ta yadda za ka yi ka kwaci lafiyayyen mutum ya tashi ya ɗaure duk wanda ke cikin masallaci da manyan kalmomi don girman Allah a duba Allah subhanahu wa ta'ala a so manzon Allah sallam ku taimaka mani matata tana kan gwiwa an ce sai an yi scanning cikin an rasa yadda yake shikenan sai naga wannan kalma ta yi girma kwarai a ce dukkan mu haka a cikin masallaci a daure mu da irin wannan kalma bayan wanda aka daure mu da shi wurin sa muke nema duk a tashi mutumin nan a basa sai na ja shi gefe nace to malam bismillah saboda ni ma yan kuɗi na din kenan a ina ne asibitin nan kace ya ambaci Ibrahim Tayyarod sunan wani asibiti wanda ke kan wannan wuri nace to ba matsala za a je insha Allah a binciki wannan magana idan har ya zama na abin da ka faɗa ɗin nan gaskiya ne insha Allah dan dai scanning za a yi mata in Allah ya yarda sai na ɗauki kanina na haɗa su na ce to kuje ku hau keke na ku je a duba gaskiyar wannan magana yaya gaskiyar wannan matsala take suka hau confidently kuma bai taɓa nuna kasawa ko gajiya ba shi shi ma ya shiga keke na aka tafi aka je Ibrahim Tayaron aka je sujud wani asibiti na kuna jinsa sujud da aka tafi wannan wuri sai ya je Eh, abin united kai abin nan united ultrasound ya tafi wannan wuri da aka je sai ya bar kani na a reception sai ya je kaman yana magana da shi mutumin da ke kan reception suka ɗanyi wani menene menene kawai shi kenan daga karshen magana wata da kuka kaima sai ya sulale ya bashi a zaune ya bincike shi ina mutumin nan ko sama ko ƙasa kawai ya dai zo ya ɗaya pretending kamar irin yaya irin kamar ana tunda shi yana ta yana zaune ko ana scanning ne anan ko me ake ko irin da yawan nan kai dai na nesa kaga an yi magana amma mai aka ce baka sani ba don haka sai ya ce ina zuwa kawai da ya sauka shi kenan ire-iren waɗannan suna nan da yawa cikin al'umma kuma sannan kaga cewa wai har da dattawa akwai wata dattijuwa da ta zo wannan masallaci matan nan ta zo ta haife ni ba ta fashe da kuka kaza kaza kaza aka zo wai za a mata aiki ciwo ne ya tattaru a nan an ce aiki kusan dubu sittin ne ko nawa matan nan ta samu kuɗi ya kai dubu talatin ko arba'in ana cikin wannan magana sai wani ɗalibi ya zo ce akara makala ya da tukuna a hannunta ya faɗi kausasan maganganu ce wannan mata gashi gashi gashi ba ke ce kika zo kamfanin mu ba wani ya zo ya ce mai gidan mu yace ya dauki nauyin ki ba mu sake ganin ki ba sannan nan ki zo ki ce kaza kaza akara maka Allah ƙarya ne ya anshe wannan kuɗi nace a ta ci albarkacin shekarunta amma mu din nan ba za a wulakanta ta anan ba mai da mata kuɗin saboda da sunanta muka ce a bada amma in Allah ya yarda in aikin ki ne za ki je inda za a tozarta ki kuma abin da ya faru din kenan to duk wannan ba wani abu ya kawo shi ba buɗe wa mutane kafan roƙo da bara mun yi masa sallah wata rana a nan markaz markazul islam sai ga wani mutum ya zo da envelope sun fi ɗari biyu kafin ka ce mai yadda kasan shaho ya rabe envelope ɗin cikin masallaci gaba ɗaya bu cikin sau sau shikenan ya tashi koma kuma ya tsaya ya ambaci wani ƙauye ce jama'a eh, assalamu alaikum wannan wuri da kuke gani kaza kaza kaza ne a wuri kaza ana neman taimako za a gina masallaci ko maka ji wani al'amari ƙauyen da ya ambato akwai ƙanin limamin ƙauyen auren kaji wani samun za'a sai ta kuma shi ƙanin shekaran jiya ya baro ƙauyen ya baro ƙauyen ran juma'a da shi aka yi sallah yanzu kai ran nan lallahadi ka zo ka kasa envelope ka ce kana neman taimako sai ya ce to ku ta ku ka tunda limamin wanshi ne uwa ɗaya uba ɗaya wuri ka za ka ce eh yaushe aka fara aikin ce a ah, ba aiki ya tsubai ce to da dakata ta ku zauna kuma kuɗi an tara kuɗi sai ya ɗauki waya ce a sama wani kaza kaza kaza wai shin ashe aiki kuke ne aljanu ke aiki ko mutane ita me ya faru shi to na baro ku je karan jiya juma'a ni dai ban sani ba shin a baya na ne domin baya ba ta da kaɗan aka tafi wannan aiki na masallaci ya ce a'a yadda ka ban mu haka ake to ga wani mutum ya zo ya ce ana gini a wannan wuri ya ce wannan ne ku kama shi ɗan wannan ne to ka san da yake al'amari akwai dattawa iyayen mu suna nan ce a'a ba za a mai komai ba sai dai abin da za a mai taimakon a anshe a sa a cikin taimakon masallaci amma da an bar shi da matasa da ya yaba mu aya zaki to al'amuran idan kana ta bin su yanzu irin waɗannan 'yan 419 ya kai ga mai lalura ta gaskiya zai zo amma wallahi sai ka ga an rabu da shi ya gaza samun taimako saboda an bibiyi abin an bibiyi abin an rasa akwai wani mutum da ya same ni a masallaci dattijo ne zai haife wai ko ba gare shi ko menene wai za a yi masa aiki sai wani mutum ya ce to akar maka layi hakuri zan ɗora maka aiki a zango da Allah ka binciki abin duk yadda ya tabbata ni na ɗauki nauyi dubu sittin na zuwa ansa ka san mutumin na a cikin taro ya bace a cikin taro ya bace kai da kace kaba ta fito ma kana neman aiki to ka samu wanda ya ɗauki nauyi me kake me kake so to sai ka fito a gabata amma ko sama ko ƙasa wannan mutum ya bace to don haka dole ne malamai dole su yi encouraging su ainihin ƙarfafa matasa ka tashi ka nemi sana'a kada ka yadda zuciyarka ta mutu don ba daidai ba ne za ka zo ka ta haɗa mutane da Allah kuma al'amari ya zanto ba gaskiya ba ne to irin wannan mutum wanda ya ɗauki nauyin al'amari ya zo ya kasa along the line yana tafe yana tafe jarabawa ta same shi annabi salam ya halatta ya tashi ya nemi mutane su taimaka masa amma shi ma da ya samu wannan taimako to kenan yanzu bara ta haramta a kansa mutum da ɗaya kenan na biyu wa rajulun asabathu ja'iha ijta'at malu ko ijta'at malahu fa'allat lahu al-mas'ala hatta yusiba qawaman min 'aish aw qala sadadan min da mutumin da fari ya fada ma amfanin gonansa ya yi noma misali ko kuma ɗan kasuwa ne sai wani abu ya faɗa ya wawushe dukiyarsa gaba ɗaya to aka ce ya halatta ya nemi taimako a bashi idan akwai a cikin kuɗin zakka a bashi idan babu ba laifi ba ne ce jama'a don Allah ku taimaka mani ga abin da ya same ni ga abin da ya same ni amma da ya sami wannan iya adadin buƙatar sa ɗin to yanzu tambaya kuma ta haramta ya ci gaba da yin tambaya mutum na biyu kenan cikin mutane uku wa rajulun mutum na uku shine asabatu faqa wanda talauci tsanani rashi ya same shi hatta ya koma salasatun min zawil haja har sai an samu mutum guda uku daga cikin ma'abuta hankali su tsayu min qaumihi daga cikin mutanensa fa yaqulun sai su ce laqad asabat fulanan faqa fa'allat lahu al-mas'ala su ce lallai talauci ya sami wane wane yana cikin wani irin yanayi na rashi ya kamata mu ga yadda za a yi a taimaka ma wani to wannan annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tambaya ta halatta ya tambayi al'umma hatta yusiba qawaman min aish aw qala sadadan min aish har sai ya samu abin da zai tsayu na rayuwa fama siwa hunna abinda ba guda ukun nan ba ba na farkon ba bai zame na biyu ba bai zamo na ƙarshen nan ba to annabi ya ce alaihi salatu wassalam wato fasohtun ya akulu ha sahibu ha sohta wannan haramun ne wuta ce ma'abocin baran yake ci a cikin cikinsa to in ya zama na haka ai ce bara ta halatta a dinga yinta hadisi na gaba wanda imamu ahmad ya rawaito daga abdurrahman bin abi bak radiyallahu anhuma yana cewa yadu allahu bi sahibi daini yawm al-qiyamah Allah zai kira ma'abocin bashi ran alkiyama domin bashi ba abu bane mai kyau don mutumin da ya ɗauki bashin mutane bai biya ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi hadisi mai girma a kansa domin an zo wata rana da wata gawa ana binta bashi kafin ita an zo da wata annabi sai tambaya shin a ala sahibikum dai akwai bashi akan sahibinku suka ce a'a baya bi ba a annabi alaihi salatu wasalam sai ya gabata ya masa sallah washe gari aka zo da wata gawa ya ce an ala sahibikum dai shin ma'abucin nan naku ko akwai bashi a kansa aka ce ya rasulullah shine yake bi amma ba abin sa annabi alaihi salatu wasalam sai ya gabata ya biya masa bashi abin nan ya masa sallah mutum na uku shagargarin washe gari sai aka zo da shi annabi sallallahu alaihi to yaya ma'abucin ku yake da bashi sai aka ce a'a shi yanzu shi ake bi dinari biyu amma shi bai bin kokon dala. annabi alaihi salatu wasalam sai ce sallu ala sahibikum yanzu ni kan naja ku nemi wani ya gabata ya mama abocin ku sallah ku duba girma abun ba ku nemi wani ya yi wa ma'abocin ku sallah sai Abu Qatada radiyallahu an ya taso ya ce ya Rasulullah ni alayya dainuhu ni na ɗauki gabaran bashin sa kai masa sallah kuna fahimta bayan annabi sai gabata ya masa sallah bai gushe ba yana tambayan sa ma balu dinarai wai dinarin nan guda biyu me labarin su kwana ta daya kwana na biyu sake tambayan sa ma balu dinarai yaya maganan dinarin nan guda biyu rana ta uku sai rana ta uku yace eh yau ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni na sauke wannan dinarora guda biyu annabi ce to yanzu ne ya samu ya tsahirta don jikin shi yayi laushi saboda azaba to ashe ko kun ga bashi ba ba karama ba bane fa wai har wani ansa ya bugi kirji ya ce wai shi yana azumin litinin da alhamis wai ya ajiye ne a yi kakara duk wanda fulotin shi ya fada a hannunsa ko ko a'a dukiyar ta shiga zai bugi kirji ya ɗauki mutane su ɗauki ƙur'ani su ce mun rantse da allan da za mu koma mu karanta mashi ayyukanmu wannan gona ta wane ne a yi kashe mu raba tsakanin shi da su ya ba su commission sannan ya salama alƙali wannan mutum ya san girman Allah to mutumin da ya anshi bashi wanda yake bai so ya biya kenan amma mutumin da ya anshi bashi yana ta so ya biya Allah subhanahu wa ta'ala bai ce masa hanyar da zai biya ba to annabi alaihi salam ya ce za a kira irin wannan mutum alqiyama idan aka kira shi ran alqiyama baina yadai wato hatta yuqafa baina yadai za a tsaida shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqul sai Allah ya tambaye sa subhanahu wa ta'ala yabna adam fima ma akhadta hadha ya kai ɗan adam a cikin mai ka anshi wannan bashi shin baka san an san bashi ba abu bane mai khatari ba yana da girma me ya kai ka kaje ka ci bashin mutane ya kai dan adam wa fi ma huquqan nas sannan a cikin me kaje ka salwantar da ainihin haƙƙin mutane Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ta fa yaqulu ya rab sai shi wanda ake bi bashi ɗin a nan duniya ya ta ƙoƙarin ya biya Allah subhanahu wa ta'ala bai bashi iko ba sai ce ya Allah innaka ta'lamu anni akhadtuhu falam akul walam ashrab wa lam udayya Allah ka sani na anshi bashin nan da na ansa ban ci wani abu daga cikinsa ba ban sha ba ba da gangan na salwantar da shi ba ya Allah kana sane da girman ka da buwayarka na anshi bashin nan ko dai wuta ta zo misali ko kuma a'a wani abu ya zo ya tafi da wannan dukiya misali ambaliya ko ko barayi suka tare ni suka ansa ya Allah ka san wannan magana walakin ata ala yadi imma harqun wa imma sarq wa in ma wadi'a Allah ka sani ko dai gobara ce ta cinye wannan bashi ko kuma a'a sace kuɗin aka yi ko ko a'a kuɗin salwanta suka yi ni ma na ajiye na rasa inda na ajiye fa yaqulu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi sadaqa abdi bawana yayi gaskiya ana ahaqqu man qada anka al ni ne na fi cancanta dan biya maka wannan bashi a yau fa yad'u bi shay sai Allah subhanahu wata'ala ya kira ya ce a kawo wani abu fa yadahu fi kiffati mizani sai a daura wannan abu a ma'aunin shi wannan bawa fatarja'u hasanatuhu ala sayyiati sai kyawawan ayyukansa su yi rinjayi munanan ayyukansa fa yadkhala aljanna bi fadlillahi wa rahmati sai a shigar da shi aljanna da falala Allah da rahmatsa to amma an ba haka ba ya gaya maka zaka samu irin wannan sannan kuma akwai wani kuskure da muke yi gaba ɗaya. duk ƙwandala wacce ka san an biyo ka ko kuma kai ka bi yi ƙoƙari matuƙar iyawanka ka rubuta ka ajiye saboda mutuwan nan kana dauke da ita ba shawara da kai za a yi ba kana iya fita shi kenan sai dai a dawo da kai don haka sai ka rubuta ka ce ga takaddunka na bashi wanda ake bin ka ga kuma wanda kake bi idan Allah subhanahu wa ya yi maka rasuwa to insha Allahu ka huta da magada ba sai an dinga zuwa ana shira ana cewa jama'a assalamu alaikum da Allah wane wane mai rumfa ta wuri kaza dan tsirna misali dan fari ko wankan tarwada jiya Allah ya masa rasuwa da daddare dan Allah jama'a duk wanda ya san yana bin shi bashi ya zo in kuma shi yake bi dan Allah ya zo kaga wannan abu yayi tsau da haka ka rubuta ya zanto documented a ajiye a rubuce dama iyalanka misali ‘ya'yanka sun san wannan da an tashi ga takardar da za a zo a nema menene baba ya bari na wasiyya menene ake bin sa bashi za a zartar da wasiyya a biya bashi abin da ya rage shine za a yi gado amma in ba haka ba akwai khatari ana bani labari akwai yaron da uban shi ya rasu ya musu miliyan hamsin amma ana bin baban wato dubu ɗari biyar mai bin bashi ya zo ya ce ka bi shi mana ka an samu ina ruwanmu ina ruwan sannan akwai matsalar da aka zo min da ita ita ma mutane ne ake abin nan babansu ana bin shi bashi mai yawa kuɗin da ya bari ba ma zai sauke bashin ba misali kama a ce ya bar miliyan talatin amma shi ana bin shi miliyan saba'in kaga in ma an ba da talatin akwai cikon nawa arba'in kenan haka ne ko sai magara suka ce a mu wannan tsakanin baba ne da ku amma abin da muke so first and foremost abu na farko da za a yi wannan talatin a kakkasa mana kowa ya ji alaƙa a jihunsa sannan maganar saba'in daga baya masu yadda za a yi an taimaki baba to shi sa har kullum ka yi ƙoƙari ka yi fafutukan lahira da kanka domin ba ka da garanti ba lallai ba ne 'ya'yan da ka bari su samu lokaci su mace Allah ya ji kanka ba lallai ba ne amma ka yi fafutuka kai idan ka gina lahirarka da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to masha Allah in ka samu daɗin alkhairi daga cikin 'ya'yanka wani ya samu lokaci ya ziyarce ka ya yi maka addu'a ya yi aikin alkhairi da yawunka to wannan kuma daɗin wani alkhairi ne amma ka tsaya wai kai kana tunanin wai wai ka haihu misali ka haihu ka shantale yaran kowa tunanin shi daban to sai ka sha mamaki a lahira wannan shine abin da ke faruwa bare kuma mace misali ka ce a ah, ai wannan wai mata ta ce a ah, to ai gidan da ka bari da gadan da ka bari da dakin da ka bari anan da za a gaito wani in abai ta ce kai Allah sarki tsohon mijina dan ka zama audited. zamanin ka ya riga ya shuɗe yanzu wani ake ba kai ba kuma duniya ba abinda za ta sauya abinda aka aka yi ajiya shi za a yi a yau shi yasa har kullum masu iya magana suke cewa don mutumin da yake so ya ga yadda duniya za ta kasance a bayansa to ya kalli yadda ta zamo a bayan wani malamai kuna fahimta to mutum na gaba na ƙarshe shine wa fi sabilillah koko na dab da karshe wa fi sabilillah wato mutumin da ya shiga cikin jihadi ya zo a cikin sunan ibn Maja da abi Dawud rahmatullahi alaihima hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tahillu sadaqa li ghaniyin illa li khamsa sadaka ba ta kyautu ba wato zakka ba a baiwa mai kuɗi zakka ba ta halatta a bashi ba amma ɗayan mutane guda biyar ana iya ba su zakka daga cikinsu al'amilu alaiha mutumin da ya aiki ya yi kara kaina wurin tara zakkan misali shi ma za a bashi ita misali kamar efcc wane ne shugaban efcc a yau ibrahim magu ibrahim yusuf magu to ba laifi ne gwamnati ta ce masa irin wannan mu'amala da kake da sununun kaya misali wani wurin zaka samu pound sterling wani wurin euro wani wurin dollar wanda ita ce ma karamar kuɗi a cikin big note din ma na turawan yamma to sai gwamnati ta masa ainihin banda salarin sa sai a ce to duk sanda aka samu kuɗi ko nawa ne kai kanka a matsayin jagora an ajiye maka 5% ko kuma 10% ko kuma 1% kuna fahimta hikimar haka zai kau da idanunsa daga dukkanin abin da za a iya samu zai ɗauka gaba ɗaya ɗauka ya miƙa ma gwamnati domin kusan kaman revenu ne yake tara ma ƙasa to shine kaman ababin zakka a yau domin ba zai yiwu ka ba mutum ajiyan kuɗi ba shi yana cikin talauci ba in an ɗaga shi ba za a taya ba bare a siya sannan ka ce waye ta tara kuɗin kuma shi kenan ta mu'amala kawai nawa aka samu yau <laughs> mun samu biliyan goma nawa aka samu yau an samu biliyan talatin amma fa shi kullum hamma yake in ya koke ya je mai ya goge kaga ba mafi a cikin wannan dan haka mai aiki wurin tara kuɗi ana bashi aw rajulun ishtaraha bi mali ko ko a'a mutumin da ya sai zakkan da kuɗinsa misali yana da dukiya sai aka zo aka fitar da zakka ko ko a'a aka kawo kayan zakka na musulmai yace to ni ina son wani cikin wannan abin zakkan misali dabbobi ne menene hatsi ne ya siya to wannan ya ci halal ɗinsa ya ci malal ko da yana da dukiya mutum na gaba au gharim ko ko mutumin da bashi ya masa yawa kamar yadda muka yi bayani au ghazin fi sabilillah ko ko mutumin da ya fita cikin jihadi ko da mawadaci ne za a bashi daga cikin kuɗin zakka mutum na biyar aw rajulun alaihi minha ko ko wani mutum ne talaka aka ɗauki kuɗin zakka aka bashi fa ahda li ghani sai shi karan kansa ya ɗauki wannan zakkan ya ce ma wani mai kuɗi ga kuɗi na baka kyauta to wannan babu laifi shi mai kuɗin ya halatta yi mu'amala da wannan zakka ya ci ta a wannan lokaci malamai kuna fahimta to ayar tana da girma domin ba mamaki ita ma yau akan ta za mu tsaya domin karkashinta akwai masail da dama mas'ala ta farko a karkashin wannan aya wato eh, abin nan menene bambanci tsakanin miskini da kuma fakiri malamai suna da ra'ayoyi guda uku wasu kace ce da miskini da fakiri dukkan su abu ne guda kamar da makarantu a baya wasu kace ce a'a fakiri daban miskini daban wasu kace ce eh fakiri ya fi miskini tsanani wasu kace ce a'a miskini ya fi fakiri tsanani kaga mun samu rayu guda uku to amfanin saɓani tana bayyana akan mutumin da ya haɗe da wanda ya rabe wanda ya ce abu guda ɗaya ne idan ya bar wasiya ya ce idan ya rasu misali a ɗauki ɗayan kaso uku a cikin kuɗinsa a raba ma mutane guda uku to kaga wanda ya ce miskini da fakiri abu ɗaya ne su za su ɗauki kaso guda ɗaya kenan sai su je su yi tarayya cikin rabawa sannan kaso guda biyun sai a baiwa mutanen da ya ambata amma mutumin da ya ce faƙiri daban miskini daban ya bar wasiya kuma ya ce a cikin kuɗinsa in ya rasu a rab a ɗauki ɗayan kaso uku a baiwa ainihin mutane guda uku to kaga miskini zai zama daban zai samu kasonsa daban ɗayan kaso uku sannan shi ma fakiri zai samu nasa kason daban sannan kuma wancan mutum na uku shi ma zai samu nasa kason a cikin wannan dukiya saboda wanda ya ce ainihin miskini da fakiri abubuwa ne mabambanta matsala ta biyu shin wai zakkan nan misali idan aka fidda ita idan za a ba fakiri ko miskini misali shin akwai iyaka ne da za a bada ko ko babu iyaka malamai sun saba misali kamar jiya mun ce nisabin zakka miliyan ɗaya da dubu ɗari da arba'in da tara ko muka ce idan aka fasa ta gida arba'in zai ba mu dubu ashirin da takwas ko da ɗari bakwai da ashirin da biyar ana jin haka aka buga mana to yanzu a nan saɓanin da malamai suka yi shin a cikin dubu ashirin da takwas ɗin nan da 'yan kai mutumin da ake so a baiwa wannan zakkan shin an iyakance abin da za a basa ko ko ba iyaka malamai suka saba wasu suka ce a dukka dubu ashirin da takwas za a ɗauka ba mutum ɗaya wasu suka ce a ba iyakance ba ana iya daddatsawa a ba wannan sannan a ba wannan babu laifi cikin dubu ashirin da takwas ɗin kowa a cina mai ya samu kuna fahimta to amma zance mafi inganci shine ana iya raba zakka amma kuma rabawan wato kada a kwashe ta ya zanto wanda za ka ba ɗin ba zai shaida komai ba a'a ana so a mai wani irin duka mai nauyi wanda yake idan ka dake shi da kulli misali idan yana tsaye ne sai ya zauna in yana zaune ne kuma sai ya murgina ana fahimta ba irin zakkan da nace ana zawa ba an san sako dubu biyu biyu a envelope an da dauki suna ina malam Khamis ina malam Sa'id ina malam Muhammad amma yace ga taka kai ma ga taka a bainan jama'a sai ka duba kaga dubu biyu abincin ma da zaka ci na babu bashin da ake bin kama ya isa sannan kaga dubu biyu a'a ana so wani abu ne wanda yake za a shaida za a gani kuna fahimta mas'ala ta karkashin wannan aya shin ya halatta a tantar da zakan a ɗauke ta misali kai nan mazaunin kaduna ne sai ya zama da cewa kana da wasu 'yan dangi misali kila a bauchi shin ya halatta in ka fidda ka a nan kaduna ka ɗauke ta ka kai bauchi ka raba ko ko a'a dole sai a nan za a raba malamai suka sake samun saɓani suhnun da ibn al-qasim ɗaliban imamu malik rahmatullahi alaihi suka ce a ah, ba za a ɗauki wannan zakka daga kaduna zuwa bauchi ba imamu malik rahimahullahi ce a ah, tun qal za a iya ainihin ciratanta a kaita wani wuri ra'ayi na uku aka ce a'a idan waɗanda suke nan aka gama da su to babu laifi abinda ya rage ana iya kai wa waɗancan mutane na nesa to amma tambayan shine su waɗanda suke kewaye da kan in ka fara ba su zakan za ta ragu <laughs> ana fahimta in dai ba irin zakka mai kamfanin siminti da shinkafa da abin nan ba misali ita ce kila za ce an kowa ya shaida na yankin har za a iya ɗaukanta a kai wani wuri e amma ɗayan zakka irin da irin wannan da ake fitarwa misali har za a iya wadatar da na yankin nan misali ko sana dauke ɗauke ta zuwa wani wuri kuna fahimta to ra'ayin da ya fi inganci anan babu laifi ana iya ɗaukan zakka a kaita wani wuri ba laifi ba ne amma kuma annabi alaihi salatu wasalam ya kwadaitar da mu a cikin wani hadisi da ya tabbata cikin sahih ya ce ibda abi man ta'u ka fara da na kusa su ma su da wani abu tunda sun san kana da dukiyan nan kana da hali hikimar kuma ba su din idan wani abu ya zo ya same ka na ban tsoro misali ko ko na Allah ya kiyaye waɗannan mutane su za su fara kawo maka ɗauki su kawo maka gudunmawa amma in ya zama na ba wani rafo ba wani ƙulli na alkhairi tsakanin ka su sun san kana da kuɗin nan ka fi ƙarfin abin nan sai ka ɗauka ka kai ƙauye su ko nan sallama ma kila sai maka wahala to kullum sai kaga suna maka fatan sharri ma ya same ka shi yasa ake son mawadaci in an anshi dukiya a wurinsa a maida da talaka na kusa ɗin shi ma ya shaida ya ga abin da ya dace sai kima malamai suka saka sabawa a matsala ta gaba shin ya halatta a anshi kima a cikin zakka ko ko bai halatta ba abu hanifa rahimahullah ya ce ya halatta a anshi kima sannan imamu malik ya ce a'a bai halatta a anshi kima ba menene ake nufi da ma'anan kima misali kai ne zakka lokacin zakkanka yayi to amma kuɗin nan kila ka ba da rancen su ba abin da zaka bayar a yanzu amma kana da kadara wacce ta yi daidai da wannan zakka shin kana iya ba da wannan kadara misali a madadin wannan kuɗi naka na zakka shikenan ya zanto ka bayar ko ku a'a abu hanifa ya ce yana eh, iya yin wannan amma imamu mala ya ce a'a ba za a yi ba wannan kuma shine ra'ayi mai rinjaye kuɗin ne za ka ɗauka ka bayar saboda abin da zaka bashi na kaddara ba lallai ba ne ya zanto shi shine bukatarsa ba ba mamaki kuma ka hada shi da aikin da ba yadda zai da shi amma kuɗin duk yadda za a yi dai kuɗi kowa ya san yadda zai da kuɗi idan ya samu malamai kuna fahimta sai matsala ta gaba shin wato mai kuɗin shine abin lura ko ko a'a dukiyar ta ce abin lura bi ma'ana kaman kai ne ka fitar da zakka to zakkan nan da ka fitar misali ita ce za a ɗauka kai za ka ba da zakkan ko ko a'a kuɗin ake lura misali a inda zakkan take nan ne lalle za a fitar da zakka sai wasu kace eh misali in anan kace a kaduna lalle anan ne za a fitar da zakka wasu ka a'a a duk in ma a america kake misali in dai kana da access kana da daman da zaka da zakkan a can to kana iya fitarwa ka baiwa duk wanda zaka ba saboda kai ne mai kuɗin kuɗin suna bin ka ne ba kai ke bin kuɗin ba kun gane malamai wannan kuma wato ita ce ainihin magana ingantacciya misali idan kana nan kai dan Najeriya ne sai tafiya ta kama ka misali ka tafi saudiya ko ka tafi misra ko ka tafi lubnan ya zanto zakka ta waje ba a kanka lokacin da kake bada zakka ya yi, amma kana waje amma kuma a inda kake din kana da daman da zaka iya bada zakkan a can to malamai suka ce ka bayar ba lalle bane sai ka dawo saboda kai ne aka yi magana da kai ka bada zakkan ba kuɗin bane aka ce su su bada kansu ba kun fahimta malamai ba sai lalle ka jinkiri ka ce za ka dawo ba har wa yau karkashin wannan akwai wata matsala ta gaba menene hukuncin mutumin da ya ɗauki zakka sai je ya baiwa wani mutum wanda yake misali kila bai fada cikin waɗannan guda takwas ɗin ba imamu malik rahmatullahi alai ya yi taraddudi a cikin wannan matsala wani karon ya ce zakka ba ta yi ba wani karon ya ce a zakka ta yi amma zance mafi inganci wato shine zakka ta yi misali bi ma'ana mutum ya fitar da zakka sai ya je ya bai wa karuwa ko kuma ya bai wa barawo kaga adai cikin waɗanda aka ambata a nan sai imamu malik a wani kaulin ya ce a zakka ba ta yi ba sai ya saki a wani kaulin ya ce ta yi amma zance mafi inganci shine zakka ta yi domin irin wannan ya taɓa faruwa da wani kamar yadda za a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima ya fidda zakka sai ya fada hannun barawo ya sake fidda zakka ya fada hannun ainihin abin nan mazinaciya ya zo abin duniya ya dame shi sai aka zo masa a cikin mafarki aka ce kada ka damu ai wannan kuɗi da ka ba barawo sakamakon wannan zakka da ka bashi Allah ya sa ya daina sata ya shiryu yanzu ka samu dada sannan wannan mazinaciya sakamakon wannan kuɗi da ka bata yanzu ta daina zina Allah ya shirye ta ta ka don haka karka damu ka samu dada. ashe kenan kaga in ka ba wanda kake tunanin ba shi ya kamata ba to ba laifi ba ne niyya dai ita ce ainihin abin da ake lura da ita to kuma ina tunanin a nan ne za mu dasa aya kuma har wa yau ba mu gama da waɗannan matsaloli ba domin suna da mahimmanci kwarai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana aran rai zuwa gobe in Allah ya yarda za mu kammala waɗannan matsaloli sannan mu ci gaba da aya ta 61 in Allah ya so ya yarda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك akwai tambayoyi da suka zo kamar haka wannan ai mun ansa ta aka dawo da ita wannan ma mun ansa ta to ba mu nan wurin ka na yau eh ta ai ba kun ware ba wanda suka samu sai an sa insha Allah to muna da tambayoyi da yawa kamar haka wannan ce eh, malam assalamu alaikum Allah ya kare ka daga sharrin masu sharri amin don Allah malam ka yi kira da irin muta ka kira ga irin mutanen nan da idan za su aikata sabo idan wani ya nuna musu da abin da za su aikata faɗin nan haramun ne sai ka ji suna cewa no ai so ɗaya ne kawai kun fahimci magana wato mutum ne zai aikata sabo sai ka nuna min cewa wannan al'amari fa ba daidai ba ne sai ce a dan na yau kawai to wannan ba daidai ba ne ana bani labarin wata yarinya da ta zo ana wato ainihin eh, abin nan biki a wani wuri sai ta zo aka ce wance hadda ke mata aure ce ta ce eh ai na yau ne kawai za yi to Allah cikin ikonsa subhanahu wata'ala an gama bikin an gama duk abin da zai Allah ya anshi rayuwarta to shine abin da ake jiya maka tsoro kuma akwai aya gaba kaɗan za mu karanta قل wa الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم mutumin da za a yi ma wa'azi ya zo ya nuna cewa ba haka abu yake ba abin nan gaya ko ce sannu sheikh abubakar gumi misali kamar da zaka ji ko sannu sheikh fahir usman bauchi misali to wannan yana iya kai mutum zuwa ga fadawa cikin barin musulunci bai sani ba kuna fahimta na'am so akwai neman taimako kamar da aka saba sai a taimaka don girman Allah don haka ba daidai bane mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya karo wa malam lafiya da tsawancin kwana amin malam muna da matsanaiciyar bukata ga Allah muna barar addu'a wajenka da sauran al'umma Allah ya saka da alkhairi to malam bukatar ka Allah subhanahu wata'ala ya santa in ta damuwa ce Allah ya yi maku idan kuma na nema ne Allah ya baku abin da kuke nema da gaugawa dukkaninmu da bukatunmu Allah ya biya ma kowa bukatunsa na alkhairi mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malan lafiya shin wai akwai ayar da aka saukar ma annabi sallam amma ba a rubuta ba a ƙur'an ba wai an shafe hukuncin ta ba to wannan matsala kana magana da 'yan shi'a kenan su ne suke faɗin irin wannan wai shin akwai ayar da aka saukar amma ba a rubuta ta ba to me yana ta a rubuta an saukar da ita ba a shafe ba kuma ba a rubuta ta ba ba wanda zai faɗi irin wannan magana sai dan shi'a don haka babu ita abinda qur'ani ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha akwai ayoyin da aka saukar aka share akwai waɗanda kuma wato suna nan amma hukuncin su an kankare sa amma a ce wai an saukar da ainihin aya wai kuma ba a rubuta ta ba ni ban taɓa jin wannan magana ba in ba a wurin 'yan shi'a ba mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka imani amin malam don Allah me hukuncin yan shi'a ba a ganin ba a ganin wata suke ɗaukar azumi kuma meye hukuncin wanda baya sallah akan lokaci to duk mutumin da bai sallah akan lokaci wannan mai saɓon Allah ne sai ya ta istighfari kuma ya dinga kokarin sallah akan lokaci sannan duk mutumin da ya ainihin bai ɗaukan azuminsa tare da al'umman musulmi wannan bai cikin al'umman musulmi domin Allah subhanahu wata'ala ya ce ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى دم da ya fita daga sahun musulmai Allah ya ce za mu jibinta masa abin da ya zaba makansa sannan mu shigar da shi wuta tar da wannan mummunan makoma za mu dasa aya anan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wani bawan Allah ya kawo sadakan ɗari biyar yana barin addu'a Allah ya biya mana bukatun mu da shi abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka yanta wuyan mu Allah ka ba mu lafiya da juriya wurin tsayuwa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa kuma Allah ka huwace mana ya Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancin su shugaban kasan nan namu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi kafadansa Allah ka taimake shi ya kammala mulkin nan lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك